الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد زامي درسي نتشسئين أتكين كراتمنا نثر الورود على مراقي السعود آه نأصول الفقه مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه يوشد قوة صفر هجرات دبود ريهود أربعين دهدو Uh, uku ga watan tara shekara ta 2022 ta miladiya za mu tashi baiti na 413 har yanzu muna cikin al-mukhassisat al-muttasila hmm. na'am bismillah <coughs> alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man wala wa ba'd فيقول المصنف رحمه الله ومنه ما كان من الشرط العائد ما كإن ما كإن من الشرط العائد للكل عند الجل أو وقفا تفيد نعم ومنه daga cikin al-mukhassisat al-muttasila ma ka in abin da yake mai kama da in Eh, to kagan aka ce mai kama da in min babu aula ita in din ta eh. shiga tunda mai kama da ita ma ta shiga wato mina sharti ai min adawati shart eh, wadda suke adatu shart kamar iza kamar mata da sauransu a'id lil kulli kamar da wato taksisin da aka yi da in lil kulli ai dukkan jumal da suka gabata kamar ka ce a akrimul ulama wa wa a'til wa a'ti talamidahum in ja'uka to in ja'uka din nan zai koma ya zuwa ga akrimul ulama wa a'ti talamis zai koma ga lil kulli amma wannan indal julli a wajen mafiya yawan malamai aw wafqan ko kuma bilitifak ma babu sabani ishara ya zuwa ga cewa akwai ƙaulani a matsalar a kauli na farko inda jumhur suka ce yana komawa zuwa ga lilkulli ƙauli na biyu kuma ittifakan ne yana komawa lilkulli tufid idan kai haka ka mayar da tafsis bishar ga dukkan jumal ɗin da suka gabata tufid ba da fa'idar abin da kai wato za ka yi daidai na'am ka sani dai daga farko anna sharta min haythu huwa arba'a to shi fa sharadi a kashin kansa nau'i nau'i hudu ne shartun aqli shartun aqli sharadi na hankali wanda hankali kal hayati lil ilmi duk wanda aka ce aka sifanta shi da ilimi to dole sharadin ilimi alhaya ya zama to yana da rai mutacce ba eh, matacce ba zai yi ba ba zai sani ba <laughs> sharadin ilimi alhayatu wannan ai shart ne akli hankali shi yake tabbatar da wannan idan da za ka ce a yushtaratu fil alimi an yakuna hayyan ka faɗi wannan jumlar sai wani ya ce maka ati dalil sai a ce a kai ne za a ce ka kawo dalili cewa kana da hankali <laughs> eh, wani shine a shartul aqli huwa huwal shi ne domin abu ne wanda yake badahi eh, dukkan hankali yana tabbatar da wannan na'am wa shar'i akwai kuma a shartu shar'i sharadi na shari'a shari'a ce ta sanya shi sharadi kamar tsarki ga sallah mm. mm. akwai kuma sharadi na al'ada kamar tsani domin hawa a sama amma ai kaga ba sharadi ne akali ba idan aka ce ga wani ya hau sama ba tsani ba komai aka ce a wannan ba mu san shi al'ada ba amma ya juz fil aql ya juz cewa wani mutum eh na a ko da ba a ba shi ba ko ya yi wani so shi kansa ya mayar da kansa wani karfe wanda so zai ja ya ya sama da shi <laughs> yanzu ba gashi ba ana yi din babu tsanin amma sai yi lift <laughs> to ka gani dai wannan da to shoto kun ga shi sharaɗi na al'ada a abin yake sa yawanci mutane suke inkarin hawari adat suke ganin kamar hankali bai tabbatar da su ba suna cuɗanya sharaɗin al'ada da sharaɗin hankali hmm. don aka ce ga wani mutum ya tafiya akan ruwa ya ce mayunkin ko kuma zai ce duk wanda aka faɗi wannan ai ƙarya ne ba zai yiwu ba to in kuka ce a wannan adatan ne amma aklan hankali zai iya halar zai iya cewa eh ya jus za a iya samu kuma ai kaga wannan al aqli din ne shi yasa ai mutane suka yi ta aka yi ta muqtara'at aka yi ta kirkiro abubuwa hmm? yanzu kamar mutum ya rinka tafiya a cikin hawa hmm? ai kaga musulmi su suka fara yin wannan suka fara su ga su yi makansu fuka-fiki su je can kan dutse sai su daga haka har aka so mutanen aka yi jirgin sama hmm. amma inda an tsaya a kan sharaɗi ne na al'ada a bisa al'ada wannan ba zai yi ba shi nan sai ka ga ba za a mayi tunanin abin ba amma jin cewa wannan ja'izun fil aql shi yasa to sai ya buɗe tunanin zuciya to ya buɗe tunanin kwakwalwa yaya za a yi wannan aljawazul aqli din ya zo ya zama to waki na'im wa lughawi akwai kuma sharaɗi na lugha to wannan shine abin da ake nufi anan wannan maganar ba akan ashartul aqli ba ko shar'i ko ahadi akan ashartul lughawi tunda ana magana wannan fadi yana daga cikin mabahithul lugha a usulul fiqh idan zance ya zo maka a ka'idar larabci aka yi amfani da in to za ka iya yin taksis da shi in ka tashi yin taksis da shi ya za ka yi taksis din to shine abin da za a gaya maka shi yasa wannan tunda ita shari'ar mu balarabiya ce dole inda zaka yi ta'amuli da nusus din ya koma ya zuwa ga wato ka'idodin ita lugar larabci to shi yasa yace to wannan magana duk da ake akan ash-shartul lughawi ne ba akan ash shartu shar'i ba wala aqli wala adi na'am na'am ah, fa qawluhu wa minhu to fadin sa da yace wa minhu ai wa min al-mukhassis al-muttasil ai daga wato lafaz daga wato kalmomi da suke yin taksisi wadda suke kuma a muttasila wadda suke mai saduwa da zancen da take keɓancewa da su abin da yake kamar in kane yake cewa eh shi yasa ai kaga mai wannan mai maraƙi su'ud shi ya dab ɗinsa mm. amma hatta na shirul bunud ma shi ma bai yi dab ɗin ba amma kaga shi Sheikh Muftar rahmatullahi alai da ya taƙiƙin wannan shi ya yi ɗin nasa. <laughs> Ai ma sha ba in a shartiya. Ai abin da ya kama da in a shartiya. Daga wato kalmomi waɗanda suke su ne aloli su ne suke bayar da fa'idar ma'anar sharaɗi. Kamar mahma. Wa mata. mahma akan hali ce. Sharaɗin hali. a kowane hali ka zo. wa mata ita kuma sharaɗi ce ta lokaci da na wa nahwihima da makamantansu daga adatu na, na, larabci da suke jazma ga fi'ilai guda biyu fi'ilul shart da fi'ilul jawab kuma kamar idha da lau idha kaga ita ba jazima bace ba ta yin jazma amma ita ma tana da fi'il tana da akwai tana da sharadi tana da jawab haka nan ma law hmm. law ja'ani akramtuhu idza ja'a idza ja'aka almunafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakathibun hmm. ko da yake nan babu ma'anar sharadi a cikin ta nan zarfiya ce kawai <laughs> Eh, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih fasabbih warai na'am wal murad bi shart abinda ake nufi da sharadi al'ada al'ada wato wato ba wai sharadin ba abinda ake yin sharadin da ita da kuma fi'ilin sharadi din su ne suke haduwa ba ita adat din kawai ba da adat din da fi'ilin shart din domin domin su ɗin da ita adatu sharf ɗin da fi'il shart ɗin su ne in suka haɗu suke zamantowa wato suke yin nuni suke dalala akan at-takhsis akan keɓance hukunci kamar faɗin Allah ta'ala fakatibuhum in alimtum fihim khaira ai kaga fakatibuhum ba mutlakan za ku yi musu kitaba ba da sharaɗin cewa in alimtum fihim haira to in da alimtum su ne suka zamanto masu yin taksis saboda ita in dama dole sai ta ba za ka ce in ka tsaya ba dole sai ka kawo fi'il shart bayan ta na'am yufamu minhu takhsisul amr bil kitaba bil ladina ulima minhum khair wannan ana fahimta daga wannan keɓancewar umarnin da a yi kitaba a ɗora ma bawa wato ya yi kitaba ya fashi kansa da biyan kuɗi da za a sanya masa zai rinka bayar da su karo bayan karo wato munajjaman da waɗanda aka san alheri daga gare su cewa idan aka wannan cewa alheri ne za a samu wato ba wanda yake zai zamanto yana zai amfani da kitaba ɗin domin wato ya yi dabara ya gudu ba na'am duna banda wanin su to wannan kuma dama shine ma'anar Abin abinda aka bayar da hukunci mai gamewa ka keɓance waɗansu na'am ai fa ta'lamu fihim khairan ai idan ba ku san alkhairi a ciki wato a tare da su ba to kada ku yi musu kitaba kamar in ba a cewa mutanen kirki bane za su yana daga cikin wannan duk wani abin rashin alkhairi ko kuma ana ganin rashin aminci tare da shi cewa kitaba din yayi ne dan ya tawassuli da ita kan ya gudu mm, domin aka yi wa mutum kitaba a yawanci akan ba shi daman hurriyar yana da sha'ibatul hurriya saboda haka za a ba shi damar ya rinka tattara kuɗi to zai amfani da wannan ya rinka ya hana a sayyidin nasa a haƙƙi kuma ya amfani da wannan watakila don ya shirya yadda zai ya gudu mm. tun da yanzu an ba shi damar ya je ya nemo kuɗi mm. na'am wa haqiqatu shart al-mukhassis to haƙiƙanin sharaɗi wanda yake yin taksisi wa ta'liqu husuli mazmuni jumla bi husuli mazmuni jumlatin ukhra to wannan shine ta'rifin ash-shart al-mukhassis wato rataya samuwar abinda jumla ta kunsa da samuwar abin wata jumlar ta kunsa <laughs> daratu tadammun wato ka ya saduwar abin jumla ta kunsa da samuwar abin wata jumla ta kunsa mu ɗabbaka shi a kati katibuhum in alimtum fihim khaira wato ka rataya samuwar kitaba wanda shine mazmunin jumlan buhun. ka rataya samuwar umarnin yin kitaba da samuwar sanin alhairi daga a wajen su wanda za a yi musu kitaba an fahimta eh, to shine wannan shine hakikanin sharadi ai wato karataya samuwar jawabi akan samuwar samuwar sharadi akan samuwar na'am karataya samuwar jawabi akan samuwar sharadi hmm. to fakatibuhum in alimtum fihim khaira to kaga fakatibuhum wannan umarni ne mm. in alimtum fihim khaira wannan sharadi ne ina jawabin fakatibuhum mm. to amma wannan fakatibuhum na jawabin da yazo shine wannan sharadi ne mahzuf yufassiruhu ma qablahu fakatibuhum wannan umarnin mm. shine ya fassara jawabu shart domin shi shart lahu sadaratul kalam shi ake fara fada saboda haka abin da ya gabata sai zamanto tafsiri ne na shi jawabin wannan sharadi وقوله أعد للكل عند الجل da وفقا فدن سديتي كما يدى شي wannan wato sharadi lil kulli kamar yadda wannan taksisin ga dukkanin jumlolin da suka zo indal julli a wajen mafiya yawan malamai aw wafqan ko kuma halin kasancewar da taufi da ittifaqi wafqan bi ma'ana al ittifaq hmm. yana nufi أن kulli يعود لكل al المتقدمة cewa sharaɗi yana koma zuwa ga dukkan jumloli da suka gabata a wajen wato mafiya yawan malamai a wani ƙaunin kuma aka ce ittifaƙan ai ittifaƙi ne yana komawa ya zuwa ga dukkan jumlolin da suka gabata da ittifaƙin malamai to ga ta'alilin wannan fuskar wannan wato dalilin yin haka dalilin haka shi ne cewa sharaɗi yana da farawar shi ake fara zance da shi yana da kirjin gab don haka shi abin gabatarwa ne akan abin da aka sharɗanta masa a ƙaddare to aka yi raddin wannan wa aka yi raddin wannan cewa shi sharaɗi ana gabatar da shi ne akan abin da aka keɓance abin da yake komawa ya zuwa gare shi don haka wannan baya lizumtar kan cewa ya koma ya zuwa ga dukka fa'in eh, raja'a lil’akhira akhira ko sharaɗin idan sharaɗin ya koma ya zuwa ga jumlar ƙarshe to sai a ƙaddamar da shi sharaɗin akan ita jumlar kaɗai don haka a bisa wannan ba babu bambanci da zai bayyana tsakaninsa da al-istisna hmm. tunda istisna shi ma ai abin da muka ce kenan ko yana komawa ya zuwa ga aljumlar akhira ko yana koma yana zuwa ga dukkan aljumloli din gabaki ɗaya hmm. bari mu ga abin da shi Sheikh aminu ya ce wannan ta'alil din da ya kawo shine ike munakasharsa bai yadda da wannan ta'alilin ba kamar yadda a nan shi sheikh abdalla yake faɗa yake cewa يعني أن الشرط يعود لكل الجمل المتقدمة عند الجمهور وقيل يعود لها اتفاقا wa wajhu audihi lil kulli anna sharta lahu sadrul kalam fa huwa muqaddamun ala mashrutihi taqdiran li'anna mashrutahu dalilul jawabi 'inda al-basriyin aw huwa 'inda kufiyin ah, wato kamar in kace fakatibuhum ah, in alimtum fihim khaira to jawabin in ah, mashrut abinda aka sharɗanta bi ma'ana shine jawabin nasa shine takdir ne wato sai ka kaddara jumlatu shart wanda yake abin da ya gabata yufassiruhu a indal basri indal kufiyin ko shine ainihin ita shi ita jumlar da aka kaddamar da ita akan sharadi din ifa. to aka raunana wannan wannan wannan kaulin bi anna sharta muqaddarun taqdimuhu ala ma yarji'u ilayhi cewa shi sharadi ana kaddara gabatuwarsa akan abin da yake komawa ya zuwa gare shi wato kamar in alimtum fihim khaira ana kaddara cewar wato in kun san alkhairi tare da su fakatibuhu cewa muqaddamun ala mashrutihi falau kana lil akhira quddima alaiha dan haka idan da an kawo jumloli da yawa idan sharadin ya rataye da jumla ta ƙarshe to sai ya koma ya zuwa gare ta faqat dunal jami' fala sulhu fariqan bayna ash-shart wal istithna saboda haka wannan dalilin ba zai iya towa shine bambanci tsakanin a shart da istithna ba kamar kace akrim bani tamim wa ahsin ila rabi'a in ja'uka to idan a kana kaddara komawar in ja'uka wannan sharadin mashrutin sa shine jumlar ta ƙarshe, wato wa ahsin ila rabi'a sai ya zamanto gare shi yake komawa da haka kaga dai zai zamanto komawar sai zuwa ga dukkanin su baki daya wannan alawajihil ijmal ne ba nassi bane akan wannan sai an samu karina kana bukatar dalili da zai nuna kan cewa yana komawa zuwa ga dukkan biyu hmm. domin babu wata ka'ida ta lura da za ta tabbata babu wata ka'ida babu baka da asali da zai nuna maka kan cewa yana komawa zuwa ga dukkaninsu in babu karina hmm. to mu ci gaba mu gani ko zai taimake mu a jumlar ta biyu da za ta zo a baiti na biyu na'am akhrij bihi wa in ala nisfi sama kal qauma akrim in yakunu kurama na'am A yace akhrij bihi wa in ala nisfi sama kal qauma akrim in yakunu kurama yace akhrij bihi ka fitar da wato adadi ka fitar da wato abubuwa bihi da shi sharaɗi wa in ala nisfi sama ko da abin da za ka fitar da shi ɗin wato hayya kere rabin waɗanda za ka bari san mun yi an ce za ka iya istithna'i a za ka iya sai dai ka zamanto lil aƙalli minal kulli ko kuma za ka iya yi liljulli ne eh, to shi wannan mutlaƙan ya ce a bihi ka fitar da sharaɗi wa in ala nisfi sama ko da ya haura wanda za ka fitar ɗin sun haura rabi kalƙauma akrim kamar ka ya ce maka wato ka girmama mutane in ya kuno kurama in sun zamanto masu daraja masu girma to ko da waɗannan masu girman sun fi rabi wani ai abin da ake fata kenan mutanen girki ai sun fi Eh? to za ka iya fitar da su za ka iya cewa in ya kunu kurama eh, ba wai sai a yan ba sai idan sun zamanto su ne akalla ba wanda za ka fitar din daga wato su ya zamanto wanda aka fitar sun fi yawa da waɗanda wato ya zamanto wanda aka fitar ba su kai yawar waɗanda su kai saura ba to wannan ba sharaɗi ba ne a wajen ashart na'am ya ce yana ya halatta a wato a fitar da abubuwa daga ta hanyar sharaɗi. ko da abin aka fitar aka fitar da shi sharaɗin ya fi yawa daga abin da aka fitar da shi daga gare shi kamar ka ce ka girmama mutane in sun kasance masu girma fayasibu mukharraju aksar wa wato ya halatta ko da abinda aka fitar da sharadin sun fi yawa wa huwa su ba za su su aka fitar ba ya ce wa taqdir ai wallo ma'u aksar idan ya zamanto cewa allo ma'u aksar to ya halatta ka ce a akhrij walau kan al-mukharraj bi shart aksar wa hum ba ma ya zamanto wa huwa ba ai o yana nufin al-mukharraj kenan wa huwa allo ama wato idan ya zamanto mafiya yawa wato ba kurama din bane to ya halatta eh ma'u ne to ya halatta ka fitar da a ka fitar da waɗansu daga ciki ko da kuwa waɗanda yake za ka fitar da su ɗin sun fi yawa hmm, na zuwa wannan ibarar hmm. wa milo inda al-akthar kal qawmi akrim in yakunu kurama wal lu'ama wa akthar na in yaku in kura ma? shine yawanci mafi yawan al'ada dama ka fitar da waɗansu ne tunda al'asul ai zai zamanto kan cewar a waɗanda za ka fitar wato za ka fitar da su ne daga cikin waɗanda yake su ne a an mafiya yawa mm. to amma ainihin cewa kai alƙawun alƙawun a cikinsu akwai alƙurama, akwai allu'ama to sai ka ce in ya kuno kurama ka fitar da waɗanda suke su ne kurama su kaɗai za ka raba su kaɗai eh, akrimul qawm in kanu kurama sai ka za a fita ce kurama ɗin ka kiro kai wasu wa za a fitar lu'ama za a fitar wato eh wato idan ba kurama bane wato su ka kyale su karka fitar karka girmama su mm. ko da su suka fi yawa mm. wa humul allu'a ma su suka fi yawa eh fa yasihu haka ne na'am wani zai hau eh, ai muke yi in dai a dai ibarar zance wato haka ya kamata shine ai ma'anar sharaɗi ɗin kenan shine a sharɗin lughawi na'am na'am da ya ce wa in alan nisfi sama ai ma'ana ya haura wato ya wuce rabi wato wanda za ka fitar da shi da sharaɗi ɗin mm. wa in tarattaba ala shartaini shay'un fa bil husuli lishartaini na'am wa in tarattaba ala shartaini shay'un fa bil husuli lishartaini wato idan aka shar wa idan abin da ya biyo ya rattabu akan sharaɗi guda biyu idan wani abu ya biyo wanda ya rattabu wato ya biyu kan sharaɗi guda biyu fabil husuli lishartaini to wannan ya samu ne da samuwar dukkan sharaɗin guda biyu yani idan aka sharɗanta sharaɗi biyu ko sama da haka to samuwar sharaɗi ɗaya ba zai samar da wannan abin ba sai idan dukkan sharaɗin sun samu eh. yana nufi idan aka sharɗanta sharaɗai biyu ko sama da haka a cikin wani abu to wannan abin ba zai samu ba sai da samuwar dukkan sharaɗan gabaki ɗaya da zai ce ma matarsa <laughs> in halti Mm. in kika shiga gida kuma kika yi mazaidu magana fa'anti to ke sakakka ce ba za ta saku ba a illa bishar shartaini ma'an ba za ta saku ba sai da sharaɗin dukkaninsu su su ba ta saku ba in ta yi masa magana ba ta shiga ba ba ta saku ba

Eh, da ya ce ne in kika shiga gidan summa mm, summa mm, mm, kallamta sai dai in muka ɗauki wawu ɗin wawu hal ce in kika shiga gidan wahala duhuliki kallamti zaidan to sai mu ƙayyade shi da cewar wannan sai idan sharaɗin sun samu a lokaci ɗaya <laughs> Eh, to ai da ma ai fagen ka ne ai lauya ne da ne za ku fitar da <laughs> idan idan namiji ya je wannan da ya zo ya fuskanci abin ya zo masa balo-balo ya ga cewa za ta sauku yanan zai je ya samu lauya ce a ah, wannan ai wawu din wawul hal ce <laughs> ba wawul atsufi ba ce na'am ba amma ta yi da ishara haka a ai luga aka ce kallamti hmm. al'ishara kalam ce na'am idan mutum ya yi ishara idan mutum ba a ɗaukan ishara a matsayin zance sai ga wanda yake ba zai iya yin zance ba hmm. wanda duk zai iya yin zance ba za a ɗauki ishararsa a matsayin zance ba eh sai kurma hmm. yanzu mutumin da yake zai iya zai iya magana sai ya nuna matarsa ya ce ya yi haka <laughs> eh? zai yi zancen kurami idan ta shiga idan ta magana bayan kamar wata da ya ta shiga gidan ba hmm? an samu shirtan ma'an eh, tana nan akan alhins har sai da ta hada su guda biyu eto eh ya halatta mutum ya janye sharaɗi idan ya yi yaushe ya halatta mutum ya janye sharaɗi. haga na yawan faruwa akan sha'anin ta'alikun talak hmm. Hmm. na'am hmm. to in ka ɗauki ta'aliqut talaq akan hins kenan abinda da yawa da malamai ba sai da ibnu taimiyya ba kenan shi ya ce babu zancen ta'aliqut talaq sai idan mutum yayi niyyar iqa'ut talaq amma idan yayi ne da zimmar tahzir hmm, da tahdid da tahwif to sai a bashi hukuncin al-yamin sai in yi kafaratul yamin shikenan ya warware qabla eh, ko ma ya faru din sai ya ce ai shi sai a tambaye shi niyyarsa kuma yudayyan tsakaninsa da Allah cewa shi da yayi tsoro ya niyyar bata ba saki ya niyya ba tsoro ya niyyar bata saboda haka sai a ce masa to in dai haka ne ko babu karina da take nuna sakin yake nufi eh, in babu ƙarina da take nuna sakin yake nufi sai a karɓi maganarsa sai a ce to kai kafaratul yamin wannan abin ya warware wannan shi shine ra'ayin ibn taimiyya kuma da shi su Sheikh bin Baz da su Uthaymin suke fatawa da shi kuma yawanci shine yake shine gaskiya zai sauƙaƙe ma mutane mutane amma mazahibul arba a gabaki daya akan cewa ai wannan za a bashi hukuncin ta'liqut talaq ne ba hukuncin yamin ne in waqa'a shart waqa'a al-mashrut kamar sharaɗi ma alga wata hankali mutum zai aure mace ta ce da sharaɗi ba zai mata kishiya ba mm. ta yadda a yi mm. mm. kuma daga baya <laughs> ya yi abin da ya zo yana son yi to na ta wajen wani ya bada fatawan cewa ai kawai almusulmuna ala ala shurutihim kaza kaza idan kuma sai ce ganin wannan ya fi kama da qadiyya surutut tahrim da aka abin nan cewa annabi ya mm. ya harrabta ma kansa ma lima tuharrimu ma ahallallahu an qad farallahu laqad faradallahu lakum tahillata aymanikum kaga zaka kwanta wannan da rantsuwa mm. a kai shikenan to amma wannan mm. ya haranta kansa abin da Allah ya halitta masa da wannan sharadi to amma annabi sallallahu alaihi wasallam na wannan na kissar mariya a sharadi yayi ko kuwa rantsuwa yayi ai rantsuwa ce rantsuwa ya cewa ba zai sake kusantar ta ba zan ya faranta musu rai zan mm. ya faranta musu rai ba sharadi yayi ba rantsuwa ya cewa ba zan sake kusantar ta ba mm-hmm. mm. Mm. saboda haka aka ce kan faradallahu lakum tahillata aymanikum amma wannan na shi a qadiyan saki ta'liq at-talaq shi wannan a shi ya zai iya afkuwa a kan cewar yana nufin saki kan cewa inda khaltid dar fa anti mm. ko kuma kamar da yadda yawanci mutane suke idan da duk kika sake fita daga gidan nan babu izini na to kin saku a bakin auren ki yawanci suke faɗa kenan eh to shi yawanci to kaga wannan shine za a koma niyyar mutum a wajen ibn tay a wajen shekul islam kuma riwaya ce a mazhabar hanabila wanda su shek bin ba suka yi itimadin da suke sauƙaƙe ma mutane yanzu da yawa wanda auren da ake da yawa auren da ake bata shi mm. sai a tambayi mutum me niyyarsa yawanci duk wanda suka zo wannan ce wai dan me zaka je ka bata aurenka dan me za ma ka rinka sanya wannan sharadin ka san ita mace nace ba hankali gare ta ba in ka sanya mata wannan shikenan ka wata dama sai ta yi din ga abin da za ta kuma abin yana faruwa shikenan ta zo ta ido ya raina fata ai ta neman yadda za a samu mafita aslan bai kamata a yin shi a wannan ta'aliq din bai kamata ba to amma dai kaga akwai quwwatul khilaf al madahibul arba'a ga baki daya akan cewa wannan ta'aliqut talaq ne idan sharadin ya fa afku saki ya afku eh, ana iya warware sharadin hmm. ana iya warware sharadin da aka yi

in rantsuwa ce babu iskal kawai kai kafara kenan. amma in ba rantsuwa ba ce, kawai shart ne ka faɗa yana lizimtar ka iya warware shi na'am a'a a su daban eto eh ya danganta ikrar ne a mu'allakun ala shar da karata ya shi da sharadi ana iya mutum yana iya janye ikirar ɗinsa hmm. a gaban kotu hmm. in har alkali ya kai ga yayi hukunci ba hmm. yau a wannan zaman na kotu ya zo ya ikirari wani har aka ba masa shaidu ikirari gobe yana dawa ya ce ba haka ba ko ya fasa ko ya janye sai ga alkali ya canja saboda bi yi hukunci ya eh, tunda dama zai hukunci ne binan ala ikirari to yanzu kuma ya janye ikirarin. to inda matsala ce dai da waye zai mana bahasinta to shi ke to eh mutum ya warware niyya to ai shi ne dai a dai duba a gani matsalar daga yaushe mutum saboda wannan din yana yawan afkuwa ni kamar mutum ya zo ya sanya ma matar sharadi kamar ya ce ya fasa amma faɗa a zuciyarsa ita ba ta sani ba amma a zuciyarsa ya fasa wannan ya fasa ɗin ta haɗu kamar wani bawan Allah a wannan kusan watakila waɗansu za su sani lokacin da daidai plaza da ana wata gangara akwai diga jirgin ƙasa a wajen mm, za a yi gangara a wajen a guji ake yin gangara to sannan kuma za a iya yin dama in an wuce gangara ko a yi hagu a keke eh. to shi ne wani bawan Allah ya yi wa wannan ya yi haka cewa wato zai yi kwana shikenan sai dawo ya rike kekensa to wanda yake bayansa da mota shi tun da ya yi haka eh. sai ya ɗauka zai kwana saboda ka sai ya ci gaba da tafiya bai saurara masa ba ya ɗauka kafin ya zo eh. Eh. ya kauce eh. sai kuma ya je hada da shi tunda bai yi kwanar ba sai ce malam na gaya maka na fasa na fasa <laughs> to ba ishara ya ce na fasa ba ba faɗa a zuciyar sai faɗa ya ce ya fasa <laughs> to haka ne wannan ya janye sharaɗi amma mashurub ɗin kuma haka <laughs> na'am eh shine ai matsala ce wadda take haƙiƙiya shi yasa din na aiga gashi imamu barista zai binciko mana mm. na'am wa in ala al-badl qad fa bi husuli wahidin tuhaqqiqa wa in ala al-badl qad qad fa bi husuli wahidin tuhaqqiqa mm. ah, ah, yayi dabdin sa da tuhaqqiqa ko e bil bina'i lil maf'ul wa in alal badli qad ta'allaqa idan kuma a bisa musaya ne ya ya sharadin yace ko wannan ko wannan shine albadal din fa bi husuli wahidin tuhaqqiqa to da samuwar ɗaya daga cikin waɗannan sharadai biyu hukika al-mashrur sai ya tabbata mm. yani ina nufi annahu in allaka in ullika shay'un ala ahadi shartaini ala sabil badal idan aka rataya wani abu a kan ɗayan sharaɗai guda biyu ta fuskar wato musaya a maimako kamar ka ce in dakhalti dara au kallamti zaidan fa anti taliq kamar ka ce in kika shiga gida ko kika yi magana da zaidu to ke sakakka ce fa innahu yahsulu bi husuli ayyi wahidin minhuma to shi sakin yana samuwa da samun ɗaya kowane ɗaya daga cikin su su biyu Hmm. faɗinsa da ya ce tuhuƙiƙa bilbina ilil maf'ul eh, bilbina ilil maf'ul ba bilbina ilil fa'il ba hmm, bilbina ai wujidat haƙiƙatuhu hmm, wannan alƙarafi ya ambaci wannan matsalar wallati qablaha a cikin sharhu tanqih tanqihul fusul to mu tsaya nan dama kuwa jumlolin dama baitocin guda hudu haka mai maraƙi ya ɗauke su ka gan su kai ma dama ko ta subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik